Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC a kan ci 25,31,41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a Nomad FM da LOL FM da kuma niya Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yemen. A ƙasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo da ke Kumasi. Za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan dare yau Asabar 17 ga watan Agusta shekarar 2019. Zahra Aminu fage ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa ƙungiyoyin kare haƙƙin Fulani a jihar Taraba sun ƙaddamar da tsinuwar Fulako kan duk wani bafulatani da ke da hannu a kan batun garkuwa da jama'a domin neman kuɗin fansa ko kuma duk wasu ayyukan masha'a. Ah, mun taru ga baki mu mun yi ƙayyade mun tabbata mun haɗa kanmu mun tabbata duk ɗan ba fulata ne to mun yi hukunci akan duk wanda ya fita ɗauki kayan wani ko ya fita ya kidnapping ɗin wani to mun fita shi daga cikin fulatanci kuma fulatanci ya kama mana shi. Bayan nan Ibrahim ka almasi Garba zai gabatar da shirin jawabai daga dattawa. Sannan muna tafe da labaran wasanni amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni. To jama'a assalamu alaikum. Majalisar mulkin soji da shugabannin masu zanga-zanga a Sudan sun rattaba hannu kan wata yarjejeniya da ta kafa tarihi wacce za ta ba da damar rarraba mukamai a gwamnatin wucin gadin da za a kafa a Khartoum babban birnin kasar a tsakanin bangarorin biyu. Wannan matsaya da aka cimma ta samar da gwamnatin haɗakar da ta hada da sojojin ƙasar da kuma fararen hula wacce za ta tafiyar da ragaman mulkin kasar har na tsawon shekaru uku kafin a yi zaben da zai miƙa mulki ga farar hula. gabanin a kai ga cimma wannan matsaya an kwashe watanni ana jiran zanga-zanga waɗanda suka faro tun daga watan disambar bara kan tsadar farashin man fetur daga bisani kuma suka jirkice suka koma na neman tsohon shugaban ƙasar umar albashir ya sauka daga mukaminsa a yau asabar jami'ai a yankin kashmir a bangaren da ke karkashin ikon kasar india sun fara maido da hanyoyin wayar talho a yankin himalaya tun dai a farkon watan nan yankin na kashmir a bangaren na inda ya shiga rudani bayan da hukumomin new delhi suka tura dubin dubatar dakarunsu yayin da suka katse layukan talho da nauyoyin salula da ma na yanar gizo tare da karbe ikon cin gashin kai da aka ba yankin wanda mafi aksarin mazaunansa musulmai ne jami'an tsaron da suka mamaye yankin sun zauna cikin shirin kota kwana yayin da ɗaruruwan mazaunansa suka bazama a kan tituna a birnin srinagar suna zanga-zangar adawa da matakin da gwamnatin indiya ta ɗauka a ƙarshen makon nan ɗaya daga cikin jagororin masu zanga-zangar mai suna Hayat Kene yake magana cikin harshen Urdu. Yana cewa cikin shekaru 72 da suka gabata mun ƙudur aniyar ganin mun zaɓi makomarmu. mu. saboda haka muna masu nanata cewa a bamu 'yancinmu india da pakistan waɗanda ƙasashe ne da suka mallaki makaman nukiliya sun sha tafkafa yaƙi a kan yankin na kashmir tun bayan da suka samu 'yancin gashin kai daga turawan mulkin mallakan birtaniya a shekarar 1947 labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a can yankin hong kong kuwa malaman makaranta ne suka bazama a kan titina a yau asabar domin nuna goyon bayan su ga masu fafutuka waɗanda suka kwashe tsawon watanni uku suna zanga-zangar adawa da gwamnati malaman sun ce lokaci yayi da za su nuna goyon bayan su ga masu zanga-zangar waɗanda mafi aksarinsu ɗalibai ne funwaiwa shine shugaban kungiyar malaman yankin na hong kong uh, is also citizen Ya ce malamai ma 'yan ƙasa ne suna kuma cike da damuwa kan abin da ke faruwa. Sannan baya ga haka muna da wata rawa da za mu taka wato ta kare ɗalibanmu da matasanmu. Saboda haka malamai a shirye suke su fito su yi magana da yawun matasa. Ita dai zanga-zangar ta Hong Kong ta faro ne da nuna adawa kan wata doka da hukumomin yankin suka so su kirkiro. wacce za ta ba da damar a tura waɗanda ake tuhuma da laifi zuwa china domin a yi musu shari'a ana sa ran gudanar da wasu zanga-zanga biyu masu kishi da juna a yau a birnin portland na jihar oregon da ke nan amurka inda ake tunanin ɗaruruwan jama'a za su hallara yayin da aka girke 'yan sanda a yankin domin su shiga tsakanin ɓangarorin biyu masu tsananin ra'ayin mazan jiya ake sa ran za su yi tattaki a birnin portland a daidai lokacin da su ma masu wato ƙungiyoyin da ke adawa da su za su gudanar da zanga-zangar mai da martani magajin garin birnin na portland ted wheeler ya bi sahun shugabannin addini da kuma 'yan kasuwan yankin wajen yin gargaɗi ga masu nufin yin amfani da birnin na portland a yau 17 ga watan agusta wajen nuna kiyayya yana mai cewa ba a lale marhaban da su wata kungiya mai suna proud boys ce ta shirya wannan gangami wacce mai take yaƙi da wato wacce aka haramta ta a 'yan kwanakin baya yayin da kungiyar da ake kira ross city antifa mai kishi da kungiyar ta masu tsananin ra'ayin mazan jiya ita ma ta yi kira ga mamobinta da su fito kwansu da kwarkwatar su kalubalance ta labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Yanzu kuma bari mu je ga rahotannin namu. A jihar Taraba da ke arewa maso gabashin Najeriya, kungiyoyin kare haƙƙin Fulani sun ƙaddamar da tsinuwar Fulako akan duk wani bafulatani da ke da hannu akan batun garkuwa da jama'a domin neman eh, kuɗin fansa ko kuma duk wasu ayyukan masha'a. Wakilin muryar Amurka Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana da ƙarin bayani. Ba dai ga tashe-tashen hankula da ke da nasaba da rikicin makiya da manoma yanzu haka wata matsalar tsaro da ke neman gagaran kundila ita ce ta batun garkuwa da jama'a domin neman kuɗin fansa musamman ma a arewa kuma sau tari akan danganta tu'annatin ayyukan garkuwa ne da wata kabila to sai dai kuma don wanke wannan kashin kaji yasa yanzu haka ƙungiyoyin kare haƙƙin fulani a jihar taraba yunkurowa inda ku aka kaddamar da tsinuwar fulaku kan duk wani bafillacin da ke da hannu a irin waɗannan munanan ayyuka to ko me wannan tsinuwar fulakon ke nufi alhaji muhammad gongola na kungiyar tabital fulaku ya ce ɗaukar wannan mataki ya fa zama dole a yanzu gani yadda ma wasu bata gari ke neman bata musu suna. mai magana ni ne alhaji muhammadu gongola chairman tafital fulako international kautin tonin fulako travis chapter yau mun ɗauki wannan mataki ainihin mahukunta akan fulaku har mun kawo ɗanyen madara mun kawo goro mun kawo ganyen kargo mun hada to in ga mun kai daukar wani abu ta kura ta kai bango wannan yana nufin duk wani dan bafulata ne wanda lalle aka wa aski shi yasa muka dauki wannan matakin to min mu kare al'ummar mu da zarge-zarge da ake tuhuman su suna cikin in ma suna aikata wa'annan laifuffukan din to ya dawo ya bi dangi shiga shi ma shiga cikin wannan zaure na fulaku da muka yi ya rufa ma kansa asiri yanzu mun zira ma sauran kabilu ido su ma mu ga wani mataki za su ɗauka saboda mu kawo ƙarshen wannan fitintunu a bayan ƙasa. Kamar Gongola shi ma dai wannan bafin cewa ya yi. mun taru ga baki ɗaya mu mun yi ƙayyade mun tabbata mun haɗa kanmu mun tabbata duk ɗan bafin ne wanda aka auri uwarsa da goro aka yi zanen sunansa da goro aka yaye shi aka daga nonon uwarsa aka bashi nonon sanuwa to mun yi hukunci akan duk wanda ya fita ɗauki kayan wani ko ya fita ya kidnapping ɗin wani to mun fidda shi daga cikin fulatanci kuma fulatanci ya kama mana shi don darajar fijiran manzo daga maka zuwa madina. shi ko barista Bilyaminu Lukman mai hanci wani mai sharhi da fashin biki kuma ɗan rajin kare haƙƙin bani Adama na ku ganin muddin da gwamnatoci za su ke haɗa kai da irin waɗannan ƙungiyoyi to fa labu da kulliya za ta ke bin kuɗin sabulu a yaƙi da bata gari. Irin wannan yana iya kawo ci gaba da kuma kawo gyara a tsaro. So a su arewa nan mutane ne wanda suke son gargajiya da al'adu wadda za a iya yin amfani da shi misali yanzu wane mai ango ne wane hardo ne wane joro shi ya san waye da waye a nan su waye matasa mai suka aikata idan irin wannan mutanen suka harzuka cewa za su kokari wajen gani sun magance taɓarɓarewar tsaro to wannan abu ne da yake da muhimmanci kuma za a yi maraba da shi fatanmu dai shine ita kanta gwamnati ta mara musu baya ta ba su ƙarfin gwiwa kuma hakan zai taimaka ma al'umma zai taimakawa a najeriya to wai ko mai jama'a ke cewa game da wannan mataki na tabbatar fulaku a yanzu taron da suka yi Allah ba mu sa'a a kansa duk inda aka yi taro aka ce mu nemi haɗin kai mu zanna lafiya ai kowane yare ne yana son wannan in babu shi ai babu zaman ba zaman duniya gaba ɗaya ma taron nan in ya yi shi mai kyau zai shi gaba in ya yi shi wanda ba da kyau shin gaba babu kuma fatan mutane kowa ya samu zaman lafiya koma da menene dai fatan talaka shine Allah kawo ƙarshen irin wannan matsala na garkuwa da jama'a da yanzu ma ke neman zama sana'a a Najeriya. Ibrahim Abdul Aziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya. A gaida Ibrahim Abdulaziz, masu saurare kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu agogon ma'anin na ci a karfe 4 na yamma da minti 41 ga shirinmu na gaba. Assalamu alaikum masu saurare barkanmu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. kamar yadda aka saba ga gogon naku el hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a najeriya a mako mai shudewa shugaba buhari ya sanya hannu kan sauya sunan hukumar gidajen yari zuwa ta gyara ɗabi'u that we are going to take this forward we are going to make this company a global company Kamfanin NNPC kamar yadda shugabansa Kyari Kolo ya ce na ci gaba da aikin neman fetur a arewa inda yanzu ake aikin rijiyar Kolmani ta biyu. Dan yankin Habu Ma'azu ya buƙaci a shata iyaka yadda ya dace. rijiyar Kolmani guda shida da ake da su. Guda biyar duka suna yankin karamar hukumar Ako ne a jihar Gombe. Guda ɗaya ne take yankin alƙaleri. Gwamnatin Najeriya ta ce shugaban kungiyar IMN ta shi a Elzazzaki ya so zullewa ne don mafaka a kasar Iran yayin da ya shiga Indiya don neman magani. A nasa ɓangare Elzazzaki ya ce a'a an so hallaka shi shine ta hanyar zamba cikin aminci. Kada a yi abin da aka so a yi wanda harsashi bai yi ba a yi shi ta wata hanya. Husaini Jar Kasa masani kan yanayi ya ce akwai damuwa kan ambaliyar ruwa. Kamar su Victoria Island kaga wannan ruwa yana shigowa hannan teku. Wannan ya biyo bayan an karar da jihohi goma sha biyar na Najeriya ne cewa za su fuskanci ambaliyar ruwa. Nasura da Malika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Haka dai. To yanzu bari mu shiga zauren mu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin najeriya jawaban yau su ne mai martaba sarkin badikko a birnin kaduna najeriya alhaji usman sani da kuma wani jagoran fafutukar ciyar da al'umma a jihar bauchi malam ishaya buba bajama ga mai martaba sarkin badikko assalamu alaikum mutanen arewacin najeriya muna muku fatan alheri a wannan lokaci mai albarka kuma muna kira ga al'umma da su dinga sauraron irin shawarwarin da muke bayarwa domin amfanin kan mu arewa mu ne a baya a yanzu musamman fannin ilimi da fannin tattalin arziki ga kuma an zo an sake samun wata matsala ta rashin tsaro mu akwai rashin fahimta ko kuma akwai rashin dabara ko rashin hikima a ce tsakanin manomi da makiyayi ba za a zauna lafiya ba makiyayi da manomi ɗan uwan juna ne ya zama wajibi a girmama juna makiyayi ya kauce gonar manomi shi kuma manomi ya daina tara hanyar masu kiwo domin zuwa da za a ce an kashe hanyar da mai kiwo zai wuce ita za ta jawo har ya fada gonar da bai kamata ya fada ba shi kuma manomi eh, makiyayi matsawar an ba shi hanyar da zai wuce ba daidai ba ne ba sanin ya kamata ba ne a ce ya sa dabbobin shi inda wani ya sa wahala shi ya wahala ya shuka ya gyara ya noma sannan a ce ya sa dabbobin shi sun bata haka wannan shi zai kai mu ga cewa rashin kyakkyawar zamantakewa tsakanin musulmi da kirista har zai ce zai kai ga cewa ana tanka-tanka tankakekeniyar ne ita take jawo tashin hankali da rashin zaman lafiya da rashin kwanciyar hankali duk kasar da ake cewa ana samun rashin kwanciyar hankali ba mai yarda daga wata ƙasa ya shigo ya zo ya zuba dukiyar shi domin ya gina 'ya'yanku ya gina iliminku ya gina tattalin arzikinku yadda ku za ku ci daɗin al'amarin kuma maganan addini ba dole ba ne ɗan uwanka wanda kake ganin kuna coci ɗaya da shi ko kuna jini ɗaya da shi ko kuna iyali ɗaya da shi ko kuna uba ɗaya da shi ko kuna uwa ɗaya da shi shine zai taimake ka so da yawa wanda baka sani ba ma wanda bai da addini wanda baka san addinin ba bai san addinin ka ba ce maka taimakon da wanda kake ganin addinin ku ɗaya bai maka ba kuma wanda yake kuna da bambancin ra'ayin addini ba wai lalle ba ne don kana da bambancin ra'ayin addini tsakanin ka da wani ya sa kai kuma ya sa ka da shi ta bata domin sai idan kana zaune lafiya za ka iya yin addini shi ma sai in yana zaune lafiya zai iya yin nashi addini saboda haka ba daidai ne a ce mutumin da kake ganin shi yana addinin da ya yarda da shi ya imani da shi kai kana addinin da ka yarda da shi kai imani da shi sannan ka ce shi ya addinin da ya imani da shi ya yarda da shi wannan ba ba addinin addinan nan ce duka ba addinin da ya matsa mu wani ya ce dole sai ɗaya ba addinin shi abinda aka ce kai ka faɗa kai a wa'azi in ya ga ya amince da abin da ka faɗa ra'ayin shi ya ɗauka ya zo ya addinin da yake ganin ka tallata mashi in bai ɗauka ba ba aikin ka bane ga gaciya sai ka tilasta wani addinin da kake cikin shi so da yawa za ka ga cewa wanda baka sani ba shi ne zai taimake ka addinin can ba addinin ka ɗaya da shi ba ba garin ku ɗaya da shi ba ya taimake ka taimakon da baka taɓa tsammani ba domin idan maganar addini ne Allah shi ya addinan nan dukkan mu mun dace a addinin Kirista da addinin Musulunci daga Allah ciki To da Allah ya so gaba ɗaya Najeriya sai yi mu Kiristoci gaba ɗaya mu babu wani wanda zai iya kaucewa. Inda kuma Allah ya so gaba ɗaya sai ya yi mu musulmi gaba ɗaya babu wanda zai iya kaucewa. Misali yau idan kana ganin sunanka Muhammadu ka fito daga al'umma Hausa Fulani kana takamar kai musulmi ne. Idan Allah ya so sai ya yi ka a cikin su ukurunku wanda yake su addininsu da kabilarsu ba da suka tashi a kai shine addinin kirista wannan ba zaɓinsu ba ne kai ma inda kake ɗanan ba zaɓinka ba ne haka Allah ya zo yadda Allah ya so kuma babu wani wanda ya isa ya canza abin da Allah ya so wanda wannan shine yake kai ni da magana akan masu siyasa 'yan siyasa 'yan siyasa ya kamata ku ji tsoron Allah ku daina buga kan talakawa suna shiga cikin tashin hankali suna cikin mai suna shiga cikin ma'ulayi ko kuma talakawa ya kamata ku gane cewa 'yan siyasan nan yau za ka ji shi a wannan jam'iyya shine kaza kila har ya zama gwamna ko ya zama minista ko ya zama sanata a cikin wannan jam'iyya gobe sai ka ji shi ya yi tsalle ya koma wancan jam'iyya domin bukatun shi kai talaka abin da kai ya kamata ka yi mutumin nan da yake magana shin ya ya ya ya taɓa yin mulki eh in ya taɓa yin mulki me ya halin shi me ya yi maku lokacin da ya mulki me ya halayya shi me ya riƙon amana shi me ya taimakon shi a cikin al'umma kar ka dubi maganganun ɗan siyasa a ka dubi aikin shi me ya hudda shi da talakawa me ya zamantakewa shi da talakawa wani taimako ya musu kafin ya tashi neman mukami ko kuwa a sai da ya tashi neman mukamin sannan ya so mai masa aiki rayuwar mutum ta farko ita ce za ta bayyana maka irin rayuwar da zai kasance da ita a nan gaba ma'ana idan mutum kafin ya hau mazafin iko ya zama mai rike amana mai taimakon mutane mai sauraron alheri eh, mutane to wannan alheri ne gare ku kamata ya ku rike shi ku amince da shi domin sau da yawa ɗan siyasa wasu da yawansu kafin su hau za ka ga ladabin da za su yi maka kamar yadda kare zai zo ya kwanta a gaban ka amma daga inda ya samu mulki ya hau gadon mulki to sai ya ga kuma kai ne zai juya za ka ma kira shi a waya ya ki ɗauka ka je ganin shi ce bai san ganin ka kai kana nan kana ta faɗa kana saiwa da saiwa ne karshen ta za ka je ganin shi ce bai bai san ganin ka ko ka kira shi har da ya kama mulki ya ga cewa ya ma ya kama madafun iko yana juya hukuma yana juya gwamnati a lokacin zai ga cewa bai da lokacin da zai saurare ka ko da waya za ka yi mace ba zai saurare ka ba kai kana nan kana cewa sai shi a je ta wani a kashe wani wani a yi mashi rauni ku zo ku bata ku saba ku yi eh, tsakankanin al'umma su kuma can a sama sai ka ji wannan ya koma can ya haɗe da wancan wanda kai kake zagin nan sai ga shi kuma a nashi yana fitowa a rediyo yana ce a duniya bai da amini ko dan uwa ko wanda yake so irin shi ba ma wanda ya taimake shi a rayuwar duniya irin shi saboda haka kar ku saurari zakin bakin yan siyasa wajen neman amincewa ko hudda ko neman fatawa tsakankanin ku da dangin ku da abokan zaman domin wanda kake tare wanda kake tare da shi a zaune shine dan uwanka duk yadda ka so duk yadda ka so al'amari yadda Allah ya so haka yake gudana baka ka iya canza abin da Allah ya tabbatar in Allah ya riga ya tabbatar da wani shi ma malam Ishaya Abubu Bajama ya ce jama'ar arewa ina sallama da fatan alheri da duk mai sauraro na kwana biyu arewa ta shiga wani yanayi na rashin fahimta na rashin zama lafiya na kuma rashin ci gaba muna bukatar mu yi gyara wajen zamantakewar mu da juna kuma ba wai mun rasa damammaki na inganta rayuwar mu yadda za mu ci gaba da harkar kasuwa da zamantakewa na yau da kullum ba amma mun bari bambance-bambance na addini wanda ba ainihin abin da ake nufi ba kenan ya raba tsakaninmu bambance-bambance na kabila ya raba tsakaninmu amma a wasu sassa na duniya da ƙasa akwai waɗanda suka yi ƙoƙarin wannan zamantakewa to shi zamantakewa tare yana buƙatar mutunta juna yana buƙatar sauke nauyi yana buƙatar fahimtar juna zancen wani kabila fulani ko sawa ko tv ko bayarbe da ke nan arewa ko wani duk waɗannan bambance-bambance ba su suke hana mu zaman tare ba son zuciyar da ake sawa a kan waɗannan bambance-bambance kowa ya sami dama yana so nasa ne kawai da shi da iyalansa za su ci su koshi ba tare da sauke nauyin makwabci ba so lokaci ya yi da za mu zauna tare mu fahimci bukatun mutane a kanmu mu fahimci bukatun kanmu a kanmu mu yi zamantakewa irin taimake ni in taimake ka duk ran da ka raina wani ko saboda addininsa ko saboda kabilarsa ka yi abin da ka ga dama za ka ga abin da ba ka son gani komi kashin wannan din lokaci ya yi da za mu gane waɗannan bambance-bambance za su taimake mu ne don ci gaban ƙasarmu amma in mun zauna mun ɗebe shi da gaba waɗansu waɗanda kuma saboda son zuciya suke gina ɗorewar cigaban rayuwarsu a kan waɗannan gaba ba don cigaban jama'a ba mu yi hankali da su a cikin jama'a wasu a cikin 'yan kasuwa suke wasu a cikin 'yan siyasa wasu a cikin shugabanni na jama'a mu yi hankali da su duk wanda mai kawo gaba da wani din ya sami ya tsore to in ka ci amfaninsa za ka ga rashin amfaninsa duk wanda ka takura shi ko abala ne a gidanka ɗan da ba naka ba ka dinga fifita 'ya'yanka a kansa to akwai ran da Allah zai fifita shi a kan 'ya'yanka don haka ko kun fi yawa a gari kar ku ɗauka za ku danne marasa yawa a gari ku yi musu adalci ku yi musu abin da ya kamata a yi musu ko da mutum ɗaya ne a gari wanda ya bambanta da ku akwai nauyin da ke kan ku na ku sauke nauyin shi da ya yi daban ko ita da ta yi daban in mun yi irin wannan zama sarakunanmu da iyayen ƙasa gaba ɗaya ya zama so rungumi kowa ba sarakunan wani jinsi ba na wasu jinsi ba inda muke samun wahala shine warereniya da ake sawa ka ga a fada an fi son wasu fiye da wasu kaga gwamnatin tana son wasu fiye da wasu kar mu bari waɗanda suke raba hankalinmu su ci gaba da raba hankalinmu saboda biyan bukatunsu Allah ya taimake mu. To nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana. Masu sauraro ga wannan sakon. saka mai wuya. sunana asabe baba na haya shugaban mata 'yan jarida na najeriya tsaka mai wuya wannan shiri daga muryar amurka ina jin daɗinsa kuma 'yan najeriya duk wanda ke saurare a duniya ya san yana jin daɗinta domin na ilmantar da mu na karantar da mu na ƙara kawo mana fahimta inda ake samun matsaloli da dalilan matsalolin da kuma yadda ya kamata a shawo kansu. sunana Amadu Maru, sakataren mai watsa labarai a kungiyar maca da manoma da ake ce ma platform Paysa na Nishar. Tsaka mai wuya muna son shi yana cikin remu durar da za a yi shi kahin ya fara ma kana tuna wai bisa me za a yau wai bisa me za a yau eh, duk wanda bai da gaskiya gaskiya ina yana da wuya gare shi wani bi ma ko wani na ma magana ma baka ji in kana saurare. Sunana Ambassador Yusuf Mamman ina taya sashen Hausa na murya amurka murna saboda shirin nasu mai kayatarwa wato tsaka mai wuya sunana abdurrahman daga sabon fadama accra ghana na sauraron tsaka mai wuya saboda muhawaran da 'yan siyasa suke yi muna koyan abubuwa tare da wani muhawara da suke yi shi yasa in mutum na son ya ji muhawaran siyasa sai ya saurari tsaka mai wuya akan voa voice of america To Madalla yanzu kuma sai labaran wasanni. Wasanni a takaice. Hukumar kwallon kafar duniya wato FIFA ta dakatar da tsohon kocin Najeriya kuma jami'i a hukumar kwallon kasar Samson Siya-Siya daga dukkan lamuran kwallon kafa iya tsawon rayuwarsa wata sanarwa da hukumar ta fifa ta fitar a kan lamarin ta ce an yanke wa siyasiya hukuncin ne saboda samun sa da laifin amincewa ya karbi rashawa domin coge a wasanni wanda ya saba wa dokokin hukumar haka kuma an ci siyasiya tara ta dala amurka dubu hamsin har kawo yanzu kuma bai ce ofan ba a akan hukuncin wannan lamari dai ya biyo ne bayan kwarya-kwaryan binciken da hukumar ta fifa take ci gaba da yi akan ayyukan wilson raj perumal wani gogaggen dan shirya coge a wasanni daga kasar Sin. singapore wanda tuni aka yanke masa hukunci siyasiya dai tsohon shahararren dan wasan najeriya ne da ya taba lashe gasar cin kofin nahiyar afirka tare da kasar a shekara ta 1994 ya kasance mai horar da 'yan wasan kasar na super eagles daga shekara ta 2010 zuwa 2011 da kuma wani lokaci a cikin shekara ta 2016 haka kuma ya yi zama kocin matasan 'yan wasan kasar 'yan kasa da shekaru 20 da kuma 'yan kasa da shekaru 23 a wani labarin kuma hukumar kwallon kasar gini ta dakatar da tsohon kocin kasar paul port daga harkar kwallo shi ma iya tsawon rayuwarsa yayin da kuma ta dakatar da mataimakin shugabanta amadu diyabi na tsawon shekaru bakwai kwamitin ladabtarwa na hukumar ya yanke hukuncin cewa jami'an biyu sun karya dokokin hukumar tare kuma da yin karan tsaye ga dokar ladabtarwa haka su ma an dora musu biyan tara inda put zai biya dala dubu ɗari da goma shi kuma diyabi ya biya tare dala dubu ashirin da bakwai Port mai shekaru 63 shine ya jagoranci 'yan wasan kasar ta gini a gasar cin kofin nahiyar Afirka ta bana a kasar Masar inda suka fice daga matakin 'yan sha shida to amma kuma an kore shi daga aiki sakamakon rashin aminci. Port dai bai fito karara ya mai da martani akan hukuncin da aka yanke masa ba to amma shi kama Madu Diaby ya musanta zargin aikata laifi da aka yi masa ta bakin wani lauyansa Malik Ibrahim. A kasar Ingila kuma kungiyar Huddersfield ta raba gari da kocin ta Jan Seward biyo bayan kashin da ta sha a hannun fulham da ci biyu da ɗaya a wasan gasar championship siwat ya maye gurbin David Wagner a horar da 'yan wasan kungiyar a watan Janairun wannan shekara, to amma hakan bai hana kungiyar ficewa daga gasar Premier ba a karshen kakar wasanni. Sau ɗaya ta siwat ya yi nasara a wasa duk tsawon zamansa a kungiyar yanzu haka kuma kungiyar tana ta ashirin a teburin gasar ta championship mai kungiyoyi ashirin da hudu bayan da ta yi kunnen doki sau ɗaya tak a cikin wasanni uku na farkon wannan kakar wasannin to sai dai har kawo yanzu ba tabbacin wani da za su iya kawowa domin daidaita al'amuran kungiyar a daidai sa'ad da suke fatan sake dawowa fafata gasar premier murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria kafin mu kammala shirin namu ga labarai amma a takaici. majalisar mulkin soji da shugabannin masu zanga-zanga a sudan sun rataba hannu kan wata yarjejeniya da ta kafa tarihi wacce za ta ba da damar raba mukamai a gwamnatin wucin gadin da za a kafa a khartoum babban birnin kasar a tsakanin bangarorin biyu wannan matsaya da aka cimma ta samar da gwamnatin haɗakar da ta hada da sojojin ƙasar da kuma fararen hula wacce za ta tafiyar da ragaman mulkin kasar har na tsawon shekaru uku kafin a yi zaben da zai mika mulki ga farar hula gabanin a kai ga cimma wannan matsaya an kwashe watanni ana jirin zanga-zanga waɗanda suka faro tun daga watan disambar bara kan tsadar farashin man fetur daga bisani kuma suka jirkice suka koma na neman tsohon shugaban kasar umar albashir ya soka daga mukaminsa. baki daya abin da ya sauwaka kenan a cikin jerin shirye-shiryen namu na yau sai kuma gobe idan allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin mahmud lalo da ya taya ni gabatar da shirin sai hailu haile da ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni da injiniyan mu na yau kit holmes ne zahra aminu fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc